wato ya zamu dama da zai ci gaba a rayuwarsa shugaba tinubu na wannan bayani ne a cikin jawabin da ya gabatar na shiga sabuwar shekarar 2024 ya ce gwamnatinsa za ta yi aiki ba haka ba kama hannun yaro domin tabbatar da ganin duk 'yan najeriya sun ɗanɗani daɗin gwamnatinsa tinubu ya ce abin murna sosai yi wa al'ummar ƙasa maraba da shiga sabuwar shekarar 2024 kuma wajibi ne su daga hannu domin yi wa allah godiya da wannan karamci da baiwa da ya yi wa najeriya wato da yi wa najeriya da kuma rayukan al'ummarta ya ce ya tsawon watanni bakwai da ya shafi a kan mulki ya ɗauki wasu matakai da suka wajaba kuma masu wahala domin ceto ƙasar nan daga shiga bala'in tattalin arziki daga cikinsu akwai batun cire tallafin man fetur da dunkule tsarin canzin kudaden kasashen waje da ke amfanar masu kuɗi kawai shugaba tinubu ya ce yana sane da cewa a lokuta da dama hirarraki da mahaurorin jama'an najeriya na mayar da hankali ne akan batutuwan tsadar rayuwa da matsanancin hawa farashi wanda a yanzu ya kai kaso 28 cikin 100 da kuma yawan marasa aikin yi da ba za a amince da shi ba. to nan ma shugaba bola tinubu ya sanya hannu akan kudirin kasafin kudin bana na sama da naira triliyan 26 zuwa doka jim kaɗan bayan wasu abuja daga lagos ya dai baiwa al'ummar najeriya tabbacin cewa zai bi diddigi wajen ganin yadda ake aiwatar da kasafin kudin ya kuma ce ya umarci dukkanin ma'aikatu da hukumomi da su rika bayar da rahoto akan yadda suke aiwatar da kasafin kudin wata-wata ga ma'aikatar kasafin kudi da tsare-tsare wata sanarwa da mai baiwa shugaban shawara na musamman akan harkokin yada labarai a jure ingilali ya fitar ta ce manyan bangarorin da kasafin kudin ya mayar da hankali a kansu akwai tsaron kasa da samar da tsaro a cikin gida da kuma samar da aikin yi da daidaita harkokin tattalin arziki da bunƙasa yanayin zuba jari da kuma rage talauci. shugaba tinubu ya nanata cewa kudurinsa na kyautata harkokin zuba jari da kokarin samar da al'umma mai bin doka wacce za ta fifita kowane mutum ba za ta fifita kowane mutum ba zai fara da mahimman sauye-sauye a bangaren shari'a wanda kuma an samar da kudaden yin su a cikin kasafin kudin samar da kuɗi ga bangaren shari'a wani muhimmin kuduri ne ga ƙoƙarinmu wajen tabbatar da wata al'umma mai bin doka da tsayawa akan daidai an ƙara kudaden da ake warewa bangaren shari'a daga tushe daga naira biliyan 165 zuwa naira biliyan 342 a cewar shugaban kasa sanarwar ta ce mahimman alkalima a cikin kasafin kudin su ne manyan ayyukan naira triliyan goma da ayyukan yau da kullum na naira triliyan takwas da dugo takwas sai biyan basussuka naira triliyan takwas da dugo biyu sai kasan tallafi na doka daga asusun tarayya na naira triliyan daya da bakwai nan kuma shugaban kasa bola ahmed tinubu ya amince da dakatar da shugabar hukumar baiwa matasa kwarewa ta kasa ko kuma shirin nan na n power ms salima shehu tare da umarnin a gudanar da bincike a kan nan take shugaba tinubu ya dauki matakin ne saboda zargin da aka yi ta ba a zargin da ake mata na yin ba daidai ba a lokacin da take shugabancin hukumar dr akindale na shirin yan fawa a yanzu zai maye gurbinta a matsayin shugaban riko har zuwa lokacin da za a kammala bincike matakin dakatarwar na zuwa ne kusan watanni uku bayan da majalisar dattawa ta tabbatar da naɗin nata kafin naɗin nata naɗa ta akan wannan mukami ta yi aiki karkashin shirin ragewa al'umma da ɗan talauci sa'an nan ta yi aiki a ma'aikatar jin kai da ci gaban al'umma ta ƙasa tsakanin shekarar 2017 zuwa 2022 nan kuma uwar gidan shugaban kasa sanata olira mai tinubu ta yi kira ga mata masu juna biyu da su dauki zuwa asibiti domin duba lafiyarsu da mahimmanci da yin gwajin tuta mai kare garkuwar jiki hiv sanata remi ta ce wannan zai baiwa jama'a lafiya wato zai baiwa jami'an lafiya damar bin hanyoyin kare jaririn da ke cikin uwa daga kamuwa da cutar tare da tabbatar da ingancin lafiyar uwar da jaririnta mrs remi ta bayyana haka ne a wata ziyara da ta kai babban asibitin wato a wata ziyara da ta kai babban asibitin gwamnatin tarayya da ke abuja inda ta tarbi jaririn farko da aka haifa a wannan sabuwar shekara ta 2024 ta kuma yi kira ga masu hannu da shuni da su shiga a dama da su wajen taimaka gwamnati na cika burin samar da ingantaccen fannin lafiya ga 'yan najeriya baki daya sannan kuma ministan harkokin cikin gida olubumi tunji ojo ya soki lamarin jami'an hukumar kula da shige da fice na kasar nan da ke neman mutane musamman matan aure su tafi babban ofishin hukumar da ke abuja domin yi musu canjin suna a fasfo ɗinsu da yake jawabi a yayin wata liyafar cin abinci a abuja olibomi tunje ojo ya bayyana lamarin da cewa rashin tausayi ne ya ce babu inda ake gana wa mata irin wannan wahala a ko'ina cikin faɗin duniya saboda kawai sun yi aure akwai wani abin ban haushi da na lura da shi inda wata mace ta yi aure tana so ta canza sunanta amma sai ta taso daga wuri kamar ƙauren na moda ko inugu domin kawai ta zo a yi mata canjin suna a fasfo wannan shashanci ne na kasa gane wannan lamari wai don kawai mutum yana son canjin suna amma ya taso ya zo abuja na tambayi jami'an shige da fice shin su jami'an ku na abuja sun fi na jihohin basira ne a cewar minista nan kuma ministan albarkatun kasa na najeriya dr dele alake ya ce a shekarar da muke ciki ta 2024 gwamnatin kasar nan za ta karbe ƙarin lasisin wasu masu haƙar ma'adanai a ƙasar nan alhaki ya bayyana haka ne a sakonsa na sabuwar shekarar 2024 ga 'yan najeriya daga gidansa a jihar lagos kamfanin dalancin labarai na ƙasa nan ya ruwaito gwamnatin ƙasar nan tana sanar da yiwuwa masu lasisin ƙar ma'adinai su 1633 daga hannun waɗanda ba su biya kuɗin wato karɓe lasisin ƙar ma'adinai guda 1633 daga hannun waɗanda ba su biya kuɗin da ya kamata su biya gwamnati ba da saka hada da haraji a shekarar 2023 da ta gabata ministan ya kara da cewa gwamnatin tarayya tana gayyatar masu zuba jari daga kasashen ƙetare a fannin haƙar ma'adinai don haka zamanin ƙin biyan gwamnati haƙƙinta ya wuce ana fama da matsalar masu haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba a najeriya da masu lasisin da ba sa son biyan kuɗaɗen haraji a fannin haƙar ma'adinan nan kuma sama da jami'an da ke kula da dakunan gwaje-gwajen kimiyyar likitanci su 10,697 suka bar najeriya domin neman aiki a wasu kasashe magatakardar hukumar dr tosa ehabo shine ya bayyana hakan inda ya ce a yanzu ma'aikatan lafiyar kasar nan na shirin magance wannan matsala ya ce da zarar an fara amfani da tsarin da ake shirin samarwa zai taimaka wajen sanya idanu akan yadda ma'aikatan lafiya ke barin najeriya gwamnati na duba yiwuwar yin asibiti mafi karancin albashi wato eh, gwamnatin tarayya na duba yiwuwar yin bitar mafi karancin albashi da wasu alawus alawus na musamman ga kwararrun jami'an kiwon lafiya samar da yanayi mai kyau wato yanayin aiki mai kyau da inganci na iya zama maganin rage saurin fitar da kwararrun jami'an kimiyyar gwaje-gwaje ke yi a cewarsa sama da masana kimiyyar gwaje-gwajen likitanci su 4,504 ne suka bar najeriya a shekarar 2023 da ta gabata tunanin kuma najeriya ta ce ta ɗauki matakan dakatar da tantance shaidar karatun digiri daga jami'o'in jamhuriyar benin da na togo matakin na zuwa ne bayan da wani rahoton binciken kwakwab da jaridar daily nigerian ta yi a baya-bayan nan inda ta ce wani wakilinta da ya ɓadda kama ya samu takardar shaidar digiri daga wata jami'a a jamhuriyar benin a cikin makonni shida kacal mai magana da yawon ma'aikatar ilimin ta najeriya augustina obiloduro a cikin wata sanarwa da ta na cewa rahoton ya bayyana hanyoyin da wasu 'yan najeriya ke bi domin samun takardar shaidar karatun digiri da nufin samun damammakin aiki da basu cancanta ba ma'aikatar ilimin ta koka da irin wannan ɗabi'a kuma tun daga ranar biyu ga watan janairun shekarar 2024 nan ta dakatar da tantance takardun shaidar karatun digiri daga benin da togo har zuwa lokacin da za a kammala bincike binciken da zai haɗar da ma'aikatar harkokin wajen najeriya da kuma ƙasashen biyu da ma'aikatan da ke kula da ilimi a ƙasashen da kuma hukumar tsaro ta farin kaya da hukumar kula da shirin matasa wato 'yan hidimar kasa ta nysc ma'aikatar ta yi kira ga 'yan najeriya da su ba da gudunmawa wajen samar da bayanan da za su taimaka wa kwamitin a yayin da yake neman hanyoyin magance faruwar hakan a nan gaba ma'aikatar ta kuma yi bayani akan kalubalen da take fuskanta game da matsalar bari gurbin ma'aikatan ƙetare ko a cikin gida waɗanda mutane da ba su ji ba ba su gani ba ke fadawa tarkonsu ko kuma wasu 'yan najeriya waɗanda da saninsu suke karatu a makarantun ma'aikatar ilimin ta ce za ta ci gaba da nazari domin toshe duk wata kafa da hanyoyi da tsare-tsare tare da ladabtar da jami'an da ke da hannuwa irin wannan lamari. turiki muna kan batun ilimi ne malama zainab aliyu muhammad daga jihar kano ta zama gwarzuwar gasar karatun alkur'ani ta ƙasa ta shekarar 2023 a bangaren mata a hadda da tafsiri a bangaren maza kuwa alarama ibrahim muhammad nasir daga jihar bauchi shine ya zama gwarzon shekara a musabakar karo na 38 wacce aka kammala a jihar yobe mai masaukin baki gwamnan jihar yobe mai malabo ne ya karrama malama zainab aliyu muhammad daga jihar kano da kyautar mota kirar honda accord alarma ibrahim muhammad nasir kuma gwamnan ya gwangwaje shi da kyautar mota kira honda accord shi ma a nan ya ba da kyautar bas mai daukar mutum goma sha takwas kirar toyota hama ga kwamitin shirya musabaka na kasa domin ci gaba da ɗawainiyar gasar karatun kur'anin. a ranar asabar din nan aka kammala gasar karatun alkur'anin ta kasa karo na 38 a damaturu fadar jihar yobe fadar gwamnatin jihar yobe inda momi daga sassan najeriya suka nuna bajintar su a lokacin rufe gasar mai alfarma sarkin musulmi muhammad sa'ad abubakar ya yaba matatan da suka shiga wannan gasa ta alkur'ani ta karatun alkur'ani mai girma rukuni-rukuni sa'an nan ya yi musu fatan alkhairi sarkin musulmin wanda shi ne ya jagoranci taron ya nuna farin cikinsa bisa yadda aka gudanar da gasar a jihar yobe cikin kwanciyar hankali kuma a bisa tsari ba tare da an samu cikas ba shi ma shugaban jami'ar usman dan fodiyo da ke sokoto farfesa lawan suleiman bilbis ya yaba gwamnan wato gwamna mai malaboni a bisa yadda ya dauki nauyin gasar da kuma yadda aka gudanar da ita a cikin nasara turga batun ilimi sai kuma na tsaro inda wasu 'yan bindiga waɗanda aka yi imanin cewa 'yan fashin daji ne suka sace shugaban karamar hukumar safiya na isa andaha a jihar nasarawa da ke tsakiyar najeriya mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar dsp rahman nansal ya tabbatarwa kafa yada labarai ta bbc da cewa suna bincike a kan batun sace shugaban karamar hukumar. rundunar ta kuma ce ta baza jami'anta domin ceto shugaban karamar hukumar da kuma sauran mutanen da aka sace su tare bayanai dai sun yi nuni da cewa 'yan fashin sun yi awon gaba da shugaban karamar hukumar ne da sauran wasu mutane a ƙauyen ningo a cikin daren talata kamfanin dillancin labarai na najeriya nan ya kuma ambato haruna kasim mataimaki na musamman ga gwamnan jihar akan harkokin kananan hukumomi da masarautun gargajiya kuma amini ga shugaban karamar hukumar yana tabbatar da rahoton matsalar satar mutane domin karɓar kuɗin fansa na ci gaba da kamari a jihar ta nasarawa wacce ta fuskanta irin hakan akan wasu manyan jami'an gwamnatin da ɗaiɗaikun mutane da kuma ɗaliban jami'a kasar nan da ta kwashe tsawon shekaru tana fama da matsalar tsaro daga kungiyoyi masu dauke da makamai irin su boko haram da iswap a yayin da matsalar 'yan fashin daji masu satar mutane domin karɓar kudin fansa take kala ta'azzara ta nan kuma shirin namu zai taka birki a da bayan dawo mu daga takaitaccen hutu za mu ɗora da ƙarin wasu labaran ku biyo mu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 da zarar kun sauke manhajar sai ku dangwale ta da dan yatsa nan ku shafi kanta nan take kuma za ta bude muku wani jadawali daga nan kuma sai ku bi kajojin da aka zayyana domin aiko mana da sakonni sai mun ji daga gare ku to yanzu kuma shirin zai dora inda jaridar punch da ake wallafa a ƙasar nan ta ce kamfanin samar da man fetur na ƙasa nnpcl ya fara kai ɗanyen man fetur domin ayyukan tace mai na gwaji a matatar man fetur ta fatakwal ta dai ambato wasu jami'ai na kamfanin na nnpcl na tabbatar mata da hakan kuma ta kara da cewa dillalan man fetur suma sun shaida mata wannan al'amari da kuma cewa matatar za ta rika tace man fetur da diesel da kuma sauran nau'uka na mai domin jihohin najeriya goma sha biyu ciki har da abia da rivers da akwa ibom da delta ta ce nnpcl ya shaida mata cewa nan gaba kaɗan za a kammala ayyukan tace mai na gwaje da ake yi a matatar ta fatakwal domin fara tace ɗanyen man fetur wanda za a iya sayarwa a kasuwanni a ranar 21 ga watan disamba da ya gabata gwamnatin tarayya ta ba da sanarwar cewa an kammala wasu gyare-gyare a wani sashi da ake kira da area 5 na matatar fatakwal da ke cikin jihar rivers ta ce bangaren farko na matatar ya kammala kuma za ta fara ta ce danyen man fetur ganga 60,000 a kullum bayan hutun kirsimeti da sabon shekara watanni na zuwa ne a yayin da kungiyar kwadago ta nlc a ranar lahadi ta soki lamirin gwamnati saboda abin da ta kira gazawarta wajen cika alkawuran alkawura da yawa da ta yi wa 'yan najeriya ciki hada alkawarin cewa matatar man fetur ta fatakwal za ta fara aiki a wannan wato a watan disamba to nan kuma darajar naira ta faɗi ƙasa warwas zuwa matsayi mafi kaskanci da aka gani a shekarun baya-bayan nan inda aka canza da dala amurka guda ɗaya akan naira 1,043 a cibiyar hada-hada da farashin wato ta farashin hukuma a ranar alhamis jaridar daily trust ta ce sabon farashin ya zarce na naira 872 da kwabbai 59 akan dala daya da aka canzar da naira a ranar laraba a cibiyar hada-hadar kudaden waje ta najeriya na fam alkalima daga cibiyar hada-hadar kudaden kasashen wajen ta fmdq sun nuna cewa an samu karin shigar dala amurka da kaso 38.81 zuwa dala miliyan 127.93 a ranar laraba daga dala miliyan 92.16 a ranar juma'a ta makon jiya masu sayi da sayarwa da ke hada-hadar kudaden kasashen waje a cibiyar ta nafem su ne suka kai dalar masharhanta sun fitar da ƙididdiga cewa naira na cikin kudaden duniya waɗanda su ke ta ƙara matuƙar faduwa a shekarar 2023 yanzu kuma sai labaran ƙetare inda shugaban gwamnatin riko ta chadi janar muhammad idris debi ya naɗa tsohon madugun 'yan adawar ƙasar success masra a matsayin prime minister mr masara shine shugaban jam'iyyar adawa ta reformers ana kallon nadin nasa a matsayin wani muhimmin mataki a kokarin da ake yi na sasantawa da 'yan adawa tare da dawo da zaman lafiya a chadi ya yi fice wajen sukar manufofin gwamnati kuma bai jima da komawa kasar daga gudun hijira da ya yi a bayan hukumomin kasar sun amince ya koma gida ana sa ran success masra zai taimaka wa zai taka muhimmiyar rawa domin tabbatar da an gudanar da zaɓe a shekarar nan kamar yadda gwamnatin mulkin sojan ta yi alkawari a watan disamba shekarar 2023 ne aka gudanar da ƙuri'an jin ra'ayin jama'a da amfani da sabon kundin tsarin mulki wanda masu suka ke ganin zai kara wa shugaban ƙasa karfin iko an kuma amanna cewa wani kokari ne da janar muhammad idris debi ke yi na ci gaba da zama akan mulkin kasar wato akan mulki kamar mahaifinsa shekarar 2021 ne ya zama shugaban gwamnatin riko ta chadi bayan rasuwar mahaifinsa da ya shafe shekaru sama da 30 kan mulki nan kuma kamfanin dillancin labarai na associated press ya ruwaito ministan sufuri na kasar japan na tabbatar da mutuwar mutane biyar da ke cikin jirgin tsaron gabar teku da ya yi karo da wani jirgin fasinja da ya kama da wuta kafar yada labarai ta nhk ita ma ta ba da rahoton mutuwar mutanen biyar direban jirgin ya samu tsira sai dai ya ji munanan raunuka ana tunanin jirgin da ke gadin gabar tekun yana kai kayan abinci zuwa yankunan da girgizar kasa ta shafa sa'ilin da ya yi taho mu gama da jirgin kamfanin japan airlines lokacin da yake sauka akan titin jirgi daga fagen wasanni kuma cristiano ronaldo ya kammala shekarar 2023 a matsayin dan wasan da ya fi zira kwallaye a raga a duniya dan wasan ya jefa kwallonsa ta 54 kuma ta ƙarshe a shekarar da muka yi bankwana da ita a fafatawar da ƙungiyarsa ta al ta lallasa al da ci 4 da 1 a gasar league ta saudiya ronaldo ya jefa kwallaye 44 a wasanni 50 tun daga watan janairu sa'ilin da ya fara taka leda al nasar ta saudiyar sa'annan ya jefa kwallaye goma a wasannin kasa wato a wasannin kasa da kasa da ya buga a wa portugal a shekarar 2023 abinda ke nuni da cewa yana da kwallaye 54 cikin wasanni 59 da ya buga a jimlance a bara sauran 'yan wasan da suka zira kwallayen da suka kai hamsin a sassan duniya a bara sun hada da harry kane da kilian mbappe da dukkanin suke da kwallaye hamsin da biyu sai kuma allen haaland mai kwallaye hamsin ronaldo wanda ya saba kafa tarihi a duniyar ta maula a cikin watan yunin bara ne ya zama dan wasa na farko a bangaren maza da ya buga wasannin kasa da kasa har sau 200 a yayin da ya kasance wanda ya fi yawan kwallaye a wasannin kasa da ƙasa inda yake da kwallaye 128 nan kuma liverpool da real madrid na son dan wasan paris saint-germain kylian mbappe wanda kwantiraginsa ke karewa a karshen kakar bana dan wasan mai shekaru 25 na da damar tafiya wata kungiyar a cikin wannan watan in ji jaridar nan ta la parisienne paris saint-germain na kan gaba a farautar dan wasan ingila mai shekaru 27 calvin phillips daga manchester city in jaridar telegraph manchester united da liverpool na kan gaba a cikin jerin kungiyoyin da ke rububin dan wasan jamus mai shekaru 28 joshua camish daga bayern munich in ji jaridar as liverpool da tottenham na duba yiwuwar farautar dan wasan koriya ta kudu hank lee chang mai shekaru 27 daga wolves in ji jaridar football insider west ham na ta tuntubi tottenham akan dan wasan ingila da ke ba da tsaron baya eric diya matashin na samun matsala tun bayan isowarsa angi postacolo wato tun bayan isowar angi postacolo kungiyar su in ji football transfers manchester city na cikin kungiyoyin da ke bibiyar dan wasan baya mai shekaru 18 lenny euro